a cikin kasafin kuɗin shekara mai kamawa na sama da naira tiriliyan ashirin da shugaba muhammadu buhari ya gabatarwa majalisar tarayya ma'aikatar tsaro ta sami naira tiriliyan ɗaya da biliyan talatin da biyar kazalika rundunonin sojojin ƙasa ruwa da na sama su ne suka fi samun kaso mafi tsoka inda sojojin ƙasa suka sami naira biliyan ɗari 638 da miliyan ɗaya a cikin wannan kaso naira biliyan 581 zai tafi ne ga biyan albashi naira biliyan 24 ayyukan yau da kullum kana naira biliyan 32 kuma ga manyan ayyuka ita ma rundunar sojojin saman najeriya wacce aka kasauta mata sama da naira biliyan 100 naira biliyan 50 ne zai je ga manyan ayyuka to sai dai kuma duba da lissafin yadda kasafin ya kasance masana tsaro irin su dr kabiru adamu na nuna damuwa dangane da yadda shi wannan kasafin kuɗi a sha'anin tsaro ke samun koma baya kusan kowane shekara in ka diba ka yi jam'in alkaluman kuɗaɗen gaba ɗaya za ka ga cewa daga shekara 2022 da shi wannan kasafin na shekara 2023 akwai ragi mai yawa daga ainihin yawan kudaden misali a shekara 2022 kudade ne wanda aka ware triliyan 2.4 da wani dan abu kai aka ware ma bangaren tsaro sai aka dawo a nan shekara 2023 ke aka gabatar da kasafi ya ragu ya tsaya kan biliyan 1 da dan wani abu a kai. to kaga lalle wannan ma shi kanshi za ka ga lalle ragi to abin yana da tayar da hankali Eh, dalili ko muna sane da cewa an samu tsadar kayayyaki yawancin kayayyakin nan ba nan ake yin su ba a waje ake yin su to in ka duba yadda farashin darajar naira take yanzu da darajar sauran kuɗaɗe har dai wanda ma ake cinikayya da shi wato dala za ka ga wannan shekarar da muke ciki na shekaru 2022 kenan an yi kasafin ne akan naira 400 da dan wani abu kai to yau a buɗaɗɗiyar kasuwa wato na canji kenan kusan naira 700 ake sayar da shi wannan dala da to kaga aka zo kuma aka samu ragi ababen da za a iya saya a shekara 2022 biyu da kuɗaɗen da aka ware ba za ma iya sayan saki kara biyu ba sai kuma gashi an zo an samu rage to lalle wannan zai shafi bangaren tsaro. Shi ma mai sharhi kan al'amuran tsaron Dr. Yahuza amar Getso ga yadda yake kallon wannan kasafin kuɗi. Shin an shirya da gaske ake yi za a samar da waɗannan kuɗaɗe a lokacin da ake buƙatar su ga waɗanda suke buƙatar su kuma don yin abin da ya kamata a yi da su? In za a yi wannan to wannan abu madalla ne sau da yawa waɗannan kasafin kuɗi da ake yi ai kuɗaɗen ake ayyanawa kuma ana sakin su amma matsalar cin hanci da karɓar rashawa da wadaƙa da dukiyar ƙasa da kuma kasa bin diddigin ina aka yi da waɗannan kuɗaɗe. Hassan mai na kai na muryar Amurka daga Abuja, Nigeria.